A ‘yan uwana musulmi masu azumi, muna gode ma Allah maɗaukakin sarki wanda ya nuna mana wannan rana, wanda ita ce Juma'a ta uku a cikin wannan wata mai alfarma, kuma ita ce kusan kofa da za a shiga kwanaki waɗanda suke mafi daraja a wannan wata mai girma. Lallai waɗannan kwanaki, kwanaki ne waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya fifita su a cikin wannan wata mai daraja shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance yana dagewa da ibada a cikin wannan kwanaki fiye da sauran kwanakin Ramadan Nana Aisha radiyallahu anha tana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi ya kasance idan goman ƙarshe suka shigo yana raya daransa yana ta da iyalansa ya farkar da su don su bauta ma Allah kuma yana ɗaure wato ɗamararsa ko kuma yana ɗaura kwarjallansa ma'ana yakan nisanci iyalinsa domin ya shagaltu da yin ibada magabata na kwarai sun kasance suna ba waɗannan kwanaki kulawa kwarai da gaske suna girmama su kuma suna ƙara yawan aikin da suke na ibada a cikin waɗannan kwanaki imamu zuhuri wanda malami ne a wajen imamu malik yana cewa ku sani cewa waɗannan dararraki kirgagu ne ba su da yawa don haka ku ribace su da yawan biyayya ga Allah da kuma yawan karatun alkur'ani haka nan hassanul basri rahimahullah yana cewa lallai dararraki ne da ba su da yawa don haka duk wanda zai iya a cikinku to ya raya su mu sani cewa waɗannan dararraki ba dole su sake maimaituwa a cikin rayuwarmu ba ta iya yiwuwa ma ƙarshen azumin da wasu mu za su ruska kenan don haka idan Allah ya ba mu dama din mu yi ƙoƙari mu dage ta biyayya ga Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan kwanaki masu gabatowa yana daga cikin ayyuka da ya kamata mu kula da su a waɗannan kwanaki masu zuwa tsayuwa da ake ta dare manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi duk wanda yayi tsayuwan ramadan yana mai bada gaskiya da Allah da kuma yarda da neman lada to Allah zai gafarta masa duk abin da ya gabata na zunubansa haka ne yana daga cikin abin da ya kamata mu yawaita a cikin waɗannan kwanaki masu zuwa duk da yake ana yi amma ana ƙarawa shine karatun alkur'ani a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mala'ika Jibril ya kasance yana zuwa masa kowane dare a cikin watan Ramadan suna karanta alqur'ani domin wata ne na alqur'ani don haka sai ne koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wajen yawaita karatun alqur'ani a cikin wannan wata haka nan daga ciki yawaita ciyarwa da kuma kyautatawa ko ta hanyar zance ko ta hanyar aiki domin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Abdullahi dan Abbas ya siffanta shi da cewa ya kasance manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mutumin da yafi kowa kyauta ba wai yana cikin masu kyauta ba yafi kowa kyauta kuma kyautar shi tana dada yawa ne a lokacin da mala'ika Jibril Ramadan ya zo ya sadu da mala'ika Jibril yake cewa kyautar shi ta fi kyautar iska da take saukar da ruwan sama alkhairi haka nan daga cikin ibadu da ake kulawa da su a wannan kwanaki goma shine itikaf wanda shine mutum ya killace kanshi a cikin masallaci daga cikin masallatai domin shagaltuwa da ibada da neman kusanci da Allah maɗaukakin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun yake raye bai taɓa barin itikafi ba har ya koma ga Allah haka nan matayensa sun yi itikafi bayansa har suka koma ga Allah saboda haka dama ce da mutum zai samu domin ya killace kansa ya yi itikafi itikafi mafi karancinsa a ini ɗaya da kuma dare ɗaya mafi yawancin shi kuma shine wato kwana tara zuwa goma da haka ibada ne mutum zai shagaltar da kanshi ya yi a cikin waɗannan kwanaki kuma mu sani cewa abin da ya sa ake kulawa da waɗannan kwanaki ba komai bane illa rahamar Allah mai girma da take cikin su da kuma wannan dare da Allah ya zaɓa a cikin dukkanin dararraki na duniya gaba ɗaya, cewa shine daren da yafi kowane dare alkhairi wanda Allah maɗaukakin sarki ya saukar da sura musamman da take bayani akan darajar wannan dare shine daren lailatul qadr da Allah ya ce lailatul qadri khairun min alfi shahr cewa daren lailatul qadri ya fi alkhairi fiye da wata dubu ma'ana yin ibada a cikin wannan dare yana daidai da wanda ya yi wata dubu yana bautan Allah wanda idan ka juya shi zai iya kaiwa kusan shekara tamanin idan mutum zai yi ibada ɗaya a bashi ladan shekara tamanin a cikinmu mutane nawa za su kai shekara tamanin a duniya saboda haka dama ce da Allah ya bamu mu nemi wannan dare manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana dagewa wajen neman wannan dare kuma yana kwadaitar da sahabbansa musamman a cikin kwanaki waɗanda suke wato ɗaiɗaikun kwanaki na wannan dare tun daga 21 23 25 27 har zuwa 29 yana gaya masahabai ku nemi wannan dare a cikin waɗannan kwanaki duk da yake mafi yawancin al'umma suna raja'a kan cewa 27 ne amma kuma wannan ba shi bane zai sa mutum ya sakankance ya ce ba zai yi ibada a sauran kwanaki din ba fatan mu Allah madaukakin sarki ya rubuta mu cikin waɗanda za su ga waɗannan kwanaki kuma su yi ibadu wanda Allah madaukakin sarki zai karba kuma ya yadda da su Ana roƙo Allah madaukakin sarki ya cika mana wannan wata da alkhairi ah,